Shamsu ya ce da Abdullahi ka kwantar da hankalinka Abdullahi ko Haniya za ta dawo gida ba yanzu ba sai Abba ya janye ra'ayinsa a kan auren Haniya da Abbas. Na kula har yanzu abbanmu yana kan ra'ayinsa ni ko ba zan taɓa dawowa da Haniya gida ba sai Abba ya janye ra'ayinsa. Abdullahi ya ce ka san wani abu ya Shamsuddin umma ita ce abin ji a dalilin rashin sanin inda haniya take umma ta shiga wani hali to baka ganin idan baka fada wa umma gaskiya haniya tana wajen ka ba umman za ta kuma fadawa cikin damuwa to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba shamsuddin ya ce masa don wannan karka samu damuwa umma ta san inda haniya take mamaki ya kama abdullahi ya ce ka sanar da ita kenan shamsuddin ya ce na sanar da ita a wannan zuwan da na yi baka ga ta samu lafiya ba ya ce haka ne amma abba bai sani ba ko ya ce eh, abba bai sani ba dalilin da yasa ban sanar da shi ba shine saboda na fahimci har yanzu yana nan akan ra'ayinsa na haniya sai ta koma gidan abbas shi yasa ban sanar da shi ba kai ma don allah bana so ka faɗa wa kowa inda haniya take tunda na sanar da umma ai shi kenan kuma ta gane gaskiya abdullahi ya ce shi kenan na yi alkawarin ba wanda zan faɗawa shamsuddin ya ce masa ya gode suka yi sallama abdullahi ya shirya zai tafi wajen aiki ya shiga ɗakin hajiyarsa tana ganinsa ta miƙe ta ce abana haka shirya sai tafiya ya ce eh hajiyata don allah ki min addu'a ta ce a bana to Allah ya kare min kai a duk inda kake Allah ya baka abin da kake nema duniya da lahira abdullahi ya ji daɗin addu'ar da mahaifiyarsa ta yi masa ya ce na gode hajiyarmu Allah ya saka da alheri a mu. hajiyarsa ta raka shi inda ya yi fakin ɗin motar sai ya shiga tana cikin haka sai ga alhaji ahmadu ya dawo ya fito cikin mota yana murmushi ya ce abban hajiya kenan hajiya balkisu da rakosa ta yi dariya ta ce raka shi na yi ina yi masa addu'ar Allah ya kare min shi daga sharrin mutum da na aljan ka san abin nawa akwai shi da mahasada alhaji amadu ya ce wannan haka yake abin naki akwai farin jinin jama'a sannan ga mahasada ni ma bari in maka addu'a abin na sai masa addu'a sosai abdullahi ji daɗin ƙaunar da iyayensa suke masa ya ce gaskiya abba da hajiya kuna sona kuma kuna matukar ƙaunata banda abin da zan saka muku da shi sai addu'a Allah ya muku sakamako da gidan aljanna suka ce amin Alhaji Ahmad ya ce Abdullahi dalilin da ya sa ka ga muna maka so da ƙauna ba wani abu ya kawo haka ba illa biyayya da kake yi mana shi yasa muke son ka ka san duk ɗan da yake wa iyayensu biyayya dole iyayen su ji suna son sa ladabinka da biyayyaka su suka janyo muke nuna maka ƙauna. abdullahi ya ce haka ne abba amma duk ɗa nagari idan yana so ya gama da duniya lafiya kuma kana so kai ma a haifan maka 'ya'ya na gari dole kai wa iyayenka biyayya banda allah da annabi babu sama da iyaye dole kai biyayya gare su saboda haka abba idan ban kyautata muku ba ban ga wanda zan kyautatawa ba Allah ya bani abin da zan yi muku ku ji daɗi ku ci gaba da samun albarka a mu yayin nasa suka ce amin abdullahi ya musa sallama ya tafi yana ɗaga musu hannu su ma suna ɗaga masa Abun yana ba shi mamaki tun da yake da iyayensa ba su taɓa faɗa masa maganar da jikinsa ya yi sanyi irin ta yau ba to abdullahi yana tafi yana tunani ya ce tuku me yasa jikina ya sanyi haka ya allah kasa alheri ne haka ya isa wajen aikinsa misalin karfe biyar ya ɗauko hanyar komawa gida yana tafi a kan titi sai bi ta wata hanya ya saki kan titin don ya ga akwai cinkoson ababen hawa ya bi ta hanyar lunguna saboda yana so ya sauri ya isa shi bai sani ba ashe wasu suna biye da shi a cikin mota a baya hanyar babu mutane sosai abdullahi yana cikin tafiya sai ya ji an dakin motarsa ta baya da sauri ya ja burki ya tsaye da motar tasa ya fito da sauri don ya ga wanda ya masa wannan aika-aikar don kowaye tukin ganganci yake abdullahi ya fito cikin mota da sauri su ma matasan su biyar suka fito cikin motar da sauri kallo ɗaya za ka yi musu ka gane ko su waye. gaban abdullahi ya faɗi cikin ransa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u me yake shirin faruwa da ni matasan suka iso wajensa suka kalle shi suka ce masa ya wuce su je abdullahi ya kalle su cikin rashin fahimta ya ce da su ban gane manufar ku ba sai suka kece da dariya suka ce mu je idan ka je za mu yi maka bayani abdullahi ya ce shi ba zai shiga cikin motarsu ba wani a cikinsu ya ce ko ka shiga motar da arziki ko kuma ka shiga da tsiya don idan ka ki shiga za mu saba maka kamanni abdullahi ya buɗe baki zai yi magana kenan ɗaya daga cikinsu ya hura masa wani abu shi kenan tun da aka hura masa wannan abun bai kuma sanin halin da yake ciki ba sai da abdullahi ya kwana biyu sannan ya farko a hankali ya buɗe idonsa ya gan shi a wani ƙaton ɗaki babu komai a ɗakin sai wani katon kafet da aka mamaye ɗakin gaba ɗaya gidan tsit baka jin motsin komai a gidan abdullahi ya tashi ya zauna yana salati ya ce cikin zuciyarsa allah ya saba gidan yankan kai yake ba ya kalli jikinsa ya ga daga shi sai singileti tare da gajeren wando sun cire masa kayan jikinsa yana cikin wannan hali wasu samari suka shigo ɗakin su biyu suna shigowa suka ga abdullahi suka ce ɗan ƙaramin ƙwaro ka farfaɗo daga sumar da ka yi cikin sauri abdullahi ya ce da su wai shin me yake faruwa da ni hatsarin mota na yi ɗayan ya ba shi amsar tambayar da yi ya ce har ka manta da mu to idan mantawa kai zan tuna maka mu ne mutanen da muka tare ka a kan hanyar nan ina fatan ka tuno lokacin abdullahi ya ce na tuna me na yi muku kuka kawo ni nan wajen kuma yau kwana nawa da kawo ni wajen nan don ya ba shi amsa ya ce masa amsa ɗaya za ka ji a bakina ɗaya amsar da ka tambaya ka ji a bakin uga don shi ya san dalilin da ya sa ya ce mu ɗauko ka mu kawo ka wajen nan ga amsar da ka tambaye ni yau kwanan ka biyu a gidan nan wannan ita ce amsar da zan iya baka abdullahi ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to waye yasa kuka kawo ni nan waye shi kuma yaya sunansa hannu daga abdullahi ya ce ba za ka ji amsa a bakina ba amma idan ugan ya zo idan ka gan shi za ka gane shi idan ka san shi abdullahi ya shiru yana tunanin wanda ya sa aka yi masa wannan aikin shi dai ya san bai da wani maki ko adawa a wajen aikinsa baya tunanin akwai wanda zai sa a yi masa haka nan take zuciyarsa ta ce masa to ko ya manta da abbas nan take ya tuna abbas ya tuna da maganganun da suka yi da shi kwanakin baya hakika ba wanda zai masa hakan sai shi abdullahi ya ce cikin ransa to me abbas yake nufi da hakan abdullahi ya gama tunani ya kalli su ya ce da su yanzu ina wayata take ku bani in buga wa mahaifiyata don hankalinta ya kwanta allah kaɗai ya san halin da mahaifiyata take ciki don allah ku bani wayata na mata magana suka kalle shi suka yi dariya suka ce ai uga ya amshi wayarka idan ya zo sai kai masa magana ya baka wayarka ya ce da su yana ina ugan suka ce an jima za ka gan shi damun yana so ya ga kafarka don ka yi magana da shi mudula ya ce ku taimaka min ku nuna min toilet na je ne alwala don ira masallolin da ake bi na. suka yi dariya suka ce hakan ya yi kyau babu matsala ta so mu nuna maka toilet idan ma kana ra'ayin wanka sai ka yi abdullahi bai ce da su uffan ba suka tashi suna gaba yana biye da su a baya suka nuna masa toilet din abdullahi ya shiga wanka ya fara yi bayan ya gama wankan ya ɗora alwala sannan ya je sallah bayan ya gama ramuwar sallar da ake bin sa ya tashi na fila ya yi addu'a akan Allah ya kare shi daga sharrin mutum da aljan sannan ya yi addu'a Allah ya kubutar da shi daga sharrin waɗannan mutanen da suka ɗauko shi bayan ya idar da sallar wani mutum ya shigo ya aje masa abinci a gabansa ya fita hankalin abdullahi a tashe yake saboda ya san iyayensa suna can suna faman neman sa ba wanda yake ji irin mahaifiyarsa allah kaɗai ya san halin da za ta shiga idan aka ce ba a gan shi ba ya san irin son da hajiyarsa take masa abdullahi ya rike kansa yana addu'a bayan sallar la'asar abdullahi ya jigun yana tunani kawai sai ganin mutane sun tsaya a kansa kallonsa kawai ogan nasu yi suka fita suka baɗakin daga shi sai abdullahi abu zai cire gilas ɗin idan sai ya ce masa kai ƙaramin ƙwaro wai kai kana ganin mara kunya ne kai ko to yau ina rashin kunya taka yake babu shi lokaci ɗaya na tattara rashin kunya naka da rashin mutunci na aje su a waje ɗaya yau ka san akwai wanda suka fi ka komai ko saboda haka ina so ka ci gaba da nuna min halin naka sai in san lalle kai mara kunya ne wani irin kallo abdullahi watsa masa abba zai girgiza kai ya ce lalle ma wannan yaron ni kake yi wannan kallon ka yi da kyau zan yi maganin ka. bari na sanar da kai dalilin da ya sa na kawo ka wajen nan eh, gwamma in sanar da kai cikin gaggawa don ka taimaka wa kanka don na yi tanadin abin da zan yi maka saboda haka nake so ka sanar da ni inda ka ɓoye min matata ka faɗa min inda take abdullahi ya shiru bai ce masa komai ba tsawa abu zai daka masa ya ce kai ba magana nake yi maka ba ina magana ka min shiru abdullahi ya kalle shi ya ce yanzu dama wannan dalilin ya sa kasa aka ɗauko ni aka kawo ni wajen nan haka kawai don ɗaukar alhaki ka sa iyayena cikin wani hali yanzu Allah kaɗai ya san halin da suke ciki suna can cikin kuncin rayuwa tsawa abbas ya kuma daka masa ya ce kai yaushe ka sa masa ken da za ka haɗa min wannan magana za ka bani amsar tambayar da na yi maka ko ba za ka faɗa min ba abdullahi ya kalle shi murmushin takaici ya ce abbas gaskiya zan sanar da kai ba ni na ɗauke maka matarka ba ya ce wa ya ɗauki haniya abdullah ya ce ina zan sani allah shi ya san wanda ya ɗauke ta abu zai ce kai yaro kar ka faɗa min maganar banza idan baka faɗa min da arziki ba za ka faɗa min da tsiya don wuya ce za ta sa ka faɗa min inda haniya take za ka faɗa ko ba za ka faɗa ba abdullahi ya ce ai na faɗa maka gaskiya saboda haka ni ban da wani abun da zan kuma faɗa maka a yanzu abu zai ce haka ka ce to zai maganin ka yanzu nan sai abaz ya yi fito da bakinsa nan da nan sai ga yaransa sun shigo ɗakin mutum biyar majiya ƙarfi abaz ya kalle su ya ce da su ina so a tambayen min wannan yaron ya faɗa min inda ya kai min matata kar ku kyale shi sai ya faɗa muku inda matata take na ba ku dama ku yi ta dukansa suka ce an gama uga abaz yana gama faɗin magana ya fice abinsa nan fa suka fara jibgar abdullahi iya karfinsu suke dukansa saboda tsanan dukan da suke masa sai da suka suma da shi abdullahi ya suma bai san cikin duniyar da yake ba suka yi masa lagalaga suka bashi a nan wajen a kwance sai da suka kwana uku suna yi wa abdullahi irin wannan dukan suna tambayarsa inda ya kai haniya shi kuma ce da su bai sani ba ba shi ya ɗauke ta ba abdullahi ya wahala sosai ya koma abin tausayi ba ya zo ce da su idan bai faɗi inda haniya take ba a ci gaba da dukansa har sai ya faɗi inda ya kai ta suka ce masa to abbas ya ce da su shi zai tafi london to can gidansu abdullahi kuwa iyayensa da yan uwansa suna can sun tayar da hankalinsu ba inda ba a je neman abdullahi ba babu shi babu labarinsa hajjabul kisu kuwa an ki faɗa mata abdullahi ɓace wayi sai hanya hanya ake mata a ce mata wannan a ce da ita wancan hajjabul kisu dai tana kallonsa ta ce haba alhaji me yasa idan abu ya faru ba za a sanar da ni ba sai a boye a ki faɗa mun duk mumini cikakke mai imani zai ɗauki kaddara mai kyau da mara kyau wannan shine cikakken mumini alhaji ahmad ya yi shiru da ya ji abin da hajiya bilkisu ta faɗa hakika gaskiya ta faɗa ya yi tunanin bai ga amfanin ɓoye mata ba don haka ya ce hajiya bilkisu gaskiyar magana abdullahi ya ɓace tun ran nan an neme sa ba a gan shi ba ya faɗa mata duk yadda abin ya faru hajiya bilkisu ta ce da na san abin da yake faruwa ko addu'a sai in yi masa Allah ya bayyana shi duk inda yake ba a ɓoye mun ba Alhaji Ahmad ya ce wannan haka yake hajiya to bayan sun gama tattauna yadda za a yi Alhaji Ahmad ya fita hajiya Bilkisu ta je ta yi alwala sannan ta je ta yi sallah ta yi wa Abdullahi addu'a sosai Allah ya bayyana shi a duk inda yake ko a mace ko a rayi tana yin addu'ar tana kuka yan abdullahi su abdurrahman suka ce su san ba su yadda ba suna zargin su alhaji zakara da alhaji sani su suka ɗauki abdullahi sai sun je sun yi musu magana su fitan musu da uwa idan ba haka ba za su ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba alhaji ahmad ya ce bai yadda ba kar su fara su je wajen su su yi musu magana a rabu da su da allah addu'a za su dage da yi allah ya bayyana abdullahi haka aka dage da addu'a ana roƙon Allah ana saukar Alkur'ani mai girma to roƙon Allah baya faduwa ƙasa banza ranar da Abdullahi ya cika kwanaki takwas a gidan da suka ɓoye shi Abbas ya bugo wa yaransa waya ya sanar da su su yi wa Abdullahi azaba mai tsanani har sai ya faɗi inda haniyar take suka ce to abdullahi yana kwance na addu'ar allah ya kawo masa mafita ya kubuta daga hannun waɗannan azaluman duk yara mai ya koma abin tausayi yana cikin wannan halin suka shigo ɗakin suka same shi abdullahi ko ɗago kansa bai iya yi ya kalle su ba suna isuwa wajen da yake suka kama aikin da suka saba suka dinga jibgarsa sai da suka yi iyayensu sannan suka kyale shi suka duba ko motsi baya yi ya suma ɗaya cikinsu ya ce kai wannan yaron fa ya mutu suka ce haba dai suka ƙara dubawa abdullahi babu alaman numfashi a tare da shi sai suka firgita suka ce to yanzu ya za mu yi da oga don ba ciwa yi mu kashe shi ba to gashi ya mutu ya za mu yi wani a cikinsu ya ba da shawara ya ce kawai a ɗauke shi aje a yadda shi ko uga ya tambaya sai mu ce da shi mu ma ba mu san yadda aka yi ba shigowa ɗaki muka yi muka ga baya nan suka amince da shawarar da ɗan uwan nasu ya bayar sai suka ɗauki abdullahi tamkar matacce suka tafi da shi suka nemi hanyar da ba jama'a sosai suka cille shi gefen hanya suka yi tafiya su suka bar shi a nan wajen a kwance masu aro assalamu alaikum